sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa. haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron fikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم المسلمين منا رقم الله سبحانه وتعالى ta'ala منا كوا وأيكم kyawawan الخير ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajali mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah muna gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya kawo mu yinin ramadana na ashirin yau na wannan shekara ta hijiriya 1444 wanda sai daidai da goma sha ɗaya ko ga watan hudu na shekarar miladiya 2023 muna nan dai a suratul kafi za mu tashi da izinin Allah a kan aya ta 60 insha Allah بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أو قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر أجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما نعم وانا منشقا واتو إستا تأوكو دابا kista wannan sura mai albarka suratul kafi an kasa ta gida hudu akwai ɓangaren jarabawar Allah subhanahu wa ta'ala da yake wa bayinsa akan addini mun ji yadda aka jarrabi waɗancan matasa fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan mun ji yadda Allah ya jarrabe su kuma suka ci jarabawa alhamdulillah sai ɓangare na biyu jarabawa akan dukiya yadda dukiya take zamantowa mutum bala'i ta zamanto masa musiba ta zamanto masa dalilin ɓatarsa idan bai hattara ba mu yi wannan mun ji yadda ta zamanto ma wannan musiba don shi bai ci jarabawa ba yanzu mun zo ɓangare na uku isa akan yadda Allah yake jarabtan bayinsa wajen neman ilimi neman ilimi shi ne muka shiga episode number ke kenan ɓangaren neman ilimi yadda ya kasance ina fata an gane ko a Allah maɗaukacin sarki a nan da ya tashi buga mana shi muhimmancin neman ilimin sai ya kawo mana ma annabi ne guda annabi ne ma guda kaga idan aka buga misali da babba mai daraja mai matsayi shi ma shi bai fasa neman ilimi da ƙaro ilimi ba to ina ga wanda bai kai shi ba shi kuma waye yardan masa ya zauna cikin jahilci wanda yana da ilimin yanzu ƙarowa ya je yi kai kuma baka da shi ka neman mataki, kaƙi ballantana ma ana a yi zance wai ka ƙaro yanzu Allah ya buga mana misali ne da annabinsa da annabinsa Musa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa wa qur rabbi zidni ilman annabi kuma yana roƙon Allah ya ƙara masa ilimi sama da wanda yake da shi Allah ya ƙara masa in kana da shi ka nemo ƙari in baka da shi ka nemo duk ba a bar mutum a cikin zalunci ba baka da shi eh ka ka nemo kana da shi din eh je ka ƙaro ka rika updating kana updating ilimin ka wata ila abin da ka sani shekara biyar da suka wuce yanzu fa an yi updating din abubuwa dole sai da research Allah wani ya samu gani Allah maɗaukakin sarki game da wannan annabi Musa alaihi salam yana wa'azi yana kiran mutane zuwa ga Allah saboda tsaban wa'azi da kalmominsa da yadda yake wa'azin sai ya burge wani cikin masu sauraro sai ya ya sami ta kai aka rama kallahu irin wannan wa'azin da ake zubawa da ayoyin nan da ake ja da yadda ake warware abubuwa dalla-dalla kai akwai wanda ya kai ka ilimi kuwa bayan kai akwai wani mai ilimi irin ka kuwa yake babu kawai babu na fata gane ko to bai ce allahu ba a alam shi bai sani ba bai rifarin cewa Allah ya fi shi ba to shi ne wannan kuskuren da ya yi bai rifarin cewa akwai wanda ya fi shi ilimi shi ne Allah wa fauka kulli zai ilmin alif to sai Allah sai ya nuna masa kaman bai kyauta ba ya yi shukul da baka a nan kamar ya yi alfahari gaskiya to shi ne Allah yake so ya nuna masa darasi ba ka yi rifarin ɗi zuwa gani ba Allah ma to zan nuna maka cikin bayina ma a nan a doron ƙasan ma akwai wanda ya fi ka akwai wanda ya fi ka ai idan aka tambaye ka abu ya kamata ka nace Allahu a'lam in baka sani ba amma ka ɗan yi alfahari ka nuna babu ma kawai akwai wanda ya kai ka sani kuwa ka ce babu kaga kamar ka haɗa da hadda Allah kenan hadda Allah mutum zai furta abu ba da niyya ba zai furta abu ba da ganganci ba to Allah yana so ya mai gyara daga yau in an tambaye ka ce akwai su da Allah ya fi misali su sai ya zamanto maka darasi to shine Allah ya masa wahayi ya zarge shi ya nuna bai kyauta ba yanda ya yanke wannan hukuncin amma Allah ya ce ya shirya wata tafiya ya je gu kaza da kaza da kaza inda kogi suka haɗu haka wannan kogin ya fito nan wannan ya fito nan suka haɗu sai suka gangara ya je wannan meeting point in inda suka haɗu ɗin akwai wani bawa na a wajen je ka wajen shi ka nemi ilimi zai koya maka abin da baka sani ba to yanzu annabi Musa ya shirya wa tafiyan kenan ya ɗauki guzuri ya yi komai shine Allah maɗaukakin sarki anan ya faɗa a bakin ta harshen annabi Musa ɗin alaihi salam yace wa iz qala musa tuna ya muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi musa yayin da yake wa lifatahu yaronsa yaron aikinsa mai masa hidima bayan ya shirya ya yi komai ya zama toredi zai yi wannan tafiyar da Allah ya umurce shi na neman ilimi sai yace wannan yaron hadidin nasa ana wannan matashin ana kiransu yusha ibn nun yusha ibn nun yusha dan nun a lokacin yana khadimin annabi musa kafin can daga baya kuma aka bashi annabci a lokacin yana yaro matashi khadimi yaron aikin annabi musa sai yace ce masa to la abrahu yau ba inda zan tsaya ba zan taɓa wasa ba zan yi ta fafatawa ba zan gushe ba kuma babu ja da baya hatta abluga majma al-bahraini sai na riski wannan wajen da Allah yake unje babu ja da baya yanzu na shirya i am ready no compromise babu ja da baya sai na ga abin da ya ture wa buzu naɗi injili fa kenan wannan bangaren kenan ina fata an gane ko wato kana nuna cewa in ka sa abu a gaba babu jada ba sai ka ne sai ka cin masa to yace na shirya yau ban da komai a gabana sai na nemi wannan wajen majma'ul baharaini sai na ga abin da zai hana ni zuwa ina fata an gane ko hatta abluga majma'al baharaini aw anbiya hukuban ko da zai kama ku yi tafiya na shekaru ne ma na zamanuka na shirya ma wannan tafiya labisi na fiha ahqaban Allah ce za a zauna a cikin wuta ahqaban zamanuka babu iyaka hukuban shine zamanuka ko da abin zai ɗauke ni zamani mai tsawo wajen neman wannan majma'ul baharaini to na shirya na shirya ma wannan tafiya ina fata an gane na shirya mata au ko koban na shirya ma wannan tafiyar falamma balagha majma'a bainihima yayin da suka je da yaron majma'a bainihima inda mahaɗan tekun suke suka riski wajen Shi kenan sai annabi Musa ya ce ma yaron atina ai salam. falamma balaga majma'a bainihima ko eh. yayin da suka isa inda suke neman inda waɗannan mahaɗan kogin guda biyun suke na huma sai suka manta kifinsu wato guzurin da annabi musan ya soya kifi ne mai kyau haka irin manya-manyan kifayen nan ya soya shi yana daga cikin abin da suka yi guzuri na abinci da za su rika ci ina fata an gane ko da suka zo daidai wannan wajen dama Allah ya yi wa annabi Musa ishara ya zai ya gane wannan wajen in ya zo tun da ruwa mai kogi ne a haɗe haka Fa amma a daidai ina ne daidai waje ina ne haka za su yi location ɗin wannan wajen shi ne ba a sani ba to sai Allah ya nuna masa in suka zo wannan wajen wannan kifin da suka yi guzurinsa aka soya ku duba an soya shi ya sha kayan yaji ya sha haɗi ya sha magi ya sha gishiri ga yaji an barbaɗa amma Allah da ikonsa Allah ya ce kifin nan iran shi zai dawo rojen irin ɗan a yadda teku ke wai haka yadda teku ke bugawa haka ruwan tekun idan ya taɓa kifin ya samu kwantar da kifin rai zai dawo wa kifin rai zai dawo masa kuma inda rai ya dawo kifin zai sulale maza maza ya irin tsallan ne ya fada wajen to nan ne nan ne inda za a zai tarar da wannan bawa to kun ga annabi Musa shine mai gida yaron shi yana rike da kifin to da suka zo daidai wannan wajen to sai irin eh, teku ya fantsama haka sai waɗansu na ɗigo ruwa haka sai ya jika kifin sai kifin hai ran shi ya dawo ku duba fa nan ma Allah yana so ya nuna shi mai iko ne ya tada matacce eh, abu ya soyu ma malam wataƙila ma an ci fa sun yi ta ci sun yi ta ci sun yi ta ci sun yi ta ci duka sai ga kifi yana kallo fashi yaron yana kallo lokacin da rai ya dawo kifin ya fara irin wutsul wutsul din na har ya tsalle ya fada amma mamaki ya kashe shi kawai ya kasa magana ka san wani abun mamaki ma in ka gan shi sai kaga ka kasa magana kawai sai ya kasa magana bakin ya rike dama nan ne annabi Musa ya ce masa in ya gani ya gaya masa amma bakin ya rike nasiya ta huma sai suka mance da wannan kifin nasu fattaka da sabilahu kifi kan da rai ya dawo masa dama yana teku daga kaskon mai ya dawo teku ai an da gida yawa sai ya tsalle kai ya fada gida fattakaza sabilahu fil bahari saraban sai ya kama hanyar shi cikin teku kai ya tsundum ya fada amma saraban ya bar alama ya bar alama cikin teku kamar mutum ya tafi alaka eh ko wani dan kamar tana tana ya tafi alaka haka in ya tafi ya tafi in ka zo za ka ga zanen da ya bi alakan Sosai Allah ya bar wannan zanen inda kifin ya bi sai ruwan ya dan daskare sai ya nuna alama alama alama ga shi nan bai watse ba Allah don ya nuna musu falamma jawaza yanzu kaga sun zo daidai inda Allah ya ce su zo sun zo daidai inda da Allah ya ce su zo amma ba su ankara ba ba su yi kuma complain cewa su yi doguwar tafiya sun gaji ba falamma jawaza yayin da suka wuce wannan iyakar da Allah ya iyakance musu Ƙara li fatahu sai annabi Musa sai ya waiga yake ma yaron sa khadimin nan nasa Yusa ibn Nun yake masa kai atina gada'ana kawo mana abincinmu kawo mana guzurinmu laƙar kina min safari na haɗa na saban gaskiya gaskiya gaskiya mun gamu da wahala mun gamu da wahala da gajiya a wannan tafiyar namu akwai gajiya akwai wahala so distance inda suka keta suka zo inda Allah ya iyakance musu ba su yi complain ba amma yanzu da aka keta iyakan Allah dole a shiga me wahala dole a shiga wahala wahalar nan da ya fara nuna cewa sun shiga damuwa akwai wahala akwai gajiya to sun keta boundary ya inda Allah ya iyakance musu kenan shi yasa ya fara complain kuma wajen ɗan kaɗan ne ma suka wuce amma duk doguwar tafiyar nan ba a yi complain ba da yake kana cikin within inda Allah ya halatta musu yana within the boundary na Allah ina fata an gane ko to wannan yana nuna cewa in dai kana walwala a iya inda Allah ya iyakance maka ba za ka gaji ba ran da ga ka gaji kana wahala ka fita suranka ka fita hayakinka ka fita kamanninka to ka duba akwai inda kake taba Allah akwai inda kake ta iyakan Allah dole ka yi complain dole ka yi complain ina fata an gane ko ƙala sai wannan yaron naka kadimin nan naka yake masa a'a akar masalla ranka daɗe ai a ra'aita in awaina ila sakrati katuna inda muka ɗan huta nan muka yada zangon nan jikin wani dutse a sakrati dutse kasa a cikin teku ana iya samun me wani gudan island haka island tsakiyar teku sai a samu ni ɗan dutse ko ciyawa haka ko ni dan tsibiri haka sai inda muka yada zango muka hutan nan ko ma muka kwana ma ai fa inni nasitul huta a wannan wajen ne inni nasitul huta wallahi na manta in baka labarin kifin nan fa na manta wa ma an sanihu kuma ba wani bane ya mantar da ni in tuna maka an azkurahu illa shaytani fa sai ai kaji kaji kaji kaji kifi ran shi ya dawo ya dawo da ransa ya tashi ya yi ta tsilla-tsillan shi a nan inda muke zaunin nan ne tsalle ya faɗa ruwa shaiɗan ne kawai ya mantar da nima ma in gaya maka wata kaza sabila hufin bahari ajaban ya kama hanyar shi kawai cikin teku yana tafiya ni kuma mamaki ya kashe ni ma na kasa in gana shaidan ne mai mantar da ni ina fata an gane ko inda za su je din nan ina ne za su je neman ne neman ilimi neman ilimi kuma Allah ne ya ne ya umurce su shin neman ilimi alheri ne ko sharri ne to kaga da yake alheri ne sai shaidan ya mantar da su ba sa shaidan baya son ka da duk wani alheri shaidan baya son ka da alheri da kayan kafom za ka shiga makaranta za ka ɗan fara zuwa sai ka ga kawai shaidan yana kawo maka obstacle haka waɗansu tarnaƙi kawai eh sai ka ga yau ka je gobe ka fasa yau ka je gobe ka fasa ka ce ka yi different in Allah yadda aka maka Allah za a gan mu mun bullo kaza kaza wani dan abu ne ya bullo mana wata yar harka amma za mu gama ta kaza kaza daga nan an gudu ba za ka ganshi ba sai shekara biyar wanda duk ya shiga da su sun gama kenan har sun gama shi yana nan wancan abu bai samu ba shi ma ilimin bai samu ba ana nan awanun bai na zalika kawai tsakani kawai can bai samu ba nan bai samu ba to da yake neman ilimi na musulunci na sanin Allah abu ne na alheri to shaidan sai ya zo ya fafata daga duk inda alheri yake sai shaidan ya yi ƙoƙari ya mantar da kai a tarka ayatuna fa nasitaha Allah ne zai mantar da kai shaitan ne falasita mance da su ina fata an gane ko yake wa ma an sanihu babu wanda ya mantar da ni su illa shaitanu face shaitan ne an azkurahu ya hana ni untuna ya hana ni untuna wata kada sabilahu fil bahri ajaban kala sai annabi musa yake masa a'a ai zalika ma kunna bugi ai dama nan din ne muke nema inda kitin nan yayi rai har ya fada nan din muke nema ai fartadda sai suka yuton sai suka juya baya kaga daga ridda ne ai ridda kana cikin musulunci kana tafiya kana tafiya sai kai yuton ka fasa tafiyar musulunci ko ba haka ba sai a ce wane yayi ne ridda kana cikin tafiya akan imani sai kai ridda ka janye ka bari to su suna cikin tafiya farkar da sai suka yi dawo suka dawo suka yi yuton ala afarihi ma amma sai suka yi ta bin alamun inda da suka bi asar diddigen diddigen ana cewa idan jirgin ruwa ya keta ruwa haka yana tafiya haka to zaka ga zai bar layi ruwan haka zaka ga yana dan akwai alama a kafin ya haɗe ya yi shiru ya dawo normal za a dai ga alaman in ba wani lokaci ba ne mai tsawo inda da ya bi nan ɗin to irin nan ɗin suka yi ta bi ya ga inda da suka bi ɗin inda ruwan bai gama haɗewa domin teku ya shafe ko ina kana hangan kamar sama da ƙasa ma sun haɗe in kana cikin teku ba za ka gane cewa ta nan direction ɗin inda da muka zauna ɗin ba ko ta nan ne ko ta nan ne ko ina teku ya haɗe kawai to amma sai suka yi ta bin inda da suka keta in da alamun ruwan bai gama haɗewa ba ya ɗan baje haka ya ɗan yi zane haka to shi ne a fari hima inda suka biyo in. Eh, ƙafasan ku duba suna bin ƙafa. inda ruwan ya datse inda ruwan ya ɗan daddare shi ne ƙafafan. daga na aka samo kissa ka san ai kissa kana bin kana bin episode din ne yanda abun ya zo a incen shine kissa kissoshi daga na aka samu shi shine almakashi domin almakashi yana yanka abu ne abu na a wani ne ke yanka ya yanka abu yadi yadi ya yanka nan yadi yadi kissa kissoshi abun nan to su kuma ta inda suka bi din suna bin alaman inda kogin ya ɗan dare haka sakamakon wucewan jirgin kafin ya zama haɗewa suna zuwa wajen suka gane wajen gare ce ga wajen nan shi kenan da abdan sai suka samu wani bawa mu duba wancan yaron annabi musa yusha ibn nun yanda ya nuna menene yanda ya nuna ladabi ga Allah ladabi ga Allah asalin waye mai mantar da mutum Allah ne wa nablukum bil khairi wa sharri fitnatan wa ilaina turja'un kace duk abin da ya faru abin amma baya daga cikin ladabi ka rika sada sharri ga Allah ka rika sada sharri ga Allah amma Allah da sharri da alkhairi ne duk ni nake jarraban ku da su an wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri kai imani da ƙaddara na alkhairi da sharri duka daga Allah ne to amma yana daga ladabi shi yasa mutum musulmi zaka ga bai da lafiya ce me ya same ka ya jikinka yana fama da raɗaɗi sai shi alhamdulillah yana nuna yana gode wa Allah ai ruwa gida ya rushe ya kwaye kwano gonaki sun yi ambaliya idan aka tambayi musulmi kai mun ji sai abin da ya faru na eh, ya yace alhamdulillah ruwa ya yi gyara ruwa ya yi gyara za ka ce Allah ya rusa mun gida wallahi Allah ya rusa mun gida Allah ya kwaye mun kwanon gida na jiya Allah ya tafiyar da gonaki na ya share mun gonaki a'a shi musulmi yana ganin irin wannan ba ladabi bane shi yasa sai ya ce alhamdulillahi ala kulli hali alhamdulillahi ruwa ya yi menene ya yi gyara to yanzu da yake mantar da kai alkhairi sai ya yi rifarin ɗin wannan mantarwa zuwa ga shaitan bai ce Allah ya mantar da ni ba sai ya ce wa ma an sanihu illa shaitan shaitan ne ya mantar da ni mu duba annabi ibrahim lokacin da ya addu'a yake ah, ba zai bauta wa kowa ba sai Allah annabi allazi ah, khalaqani thumma yahdini ko ba haka ba wa idza maritu fa huwa yushfini wa idza ah, allazi huwa yahdini yut'imuni wa yasqini amma sai ce, wa idza maritu idan ni na yi rashin lafiya amma can Allah ya ce wanda yake shiryar da ni idan na bata shi yake shiryar da ni wanda yake ciyar da ni wanda yake shayar da ni bai ce wanda in ya sa mun ciwo kuma ya warkar da ni ba sai ce wanda in na yi ciwo sai ya warkar da ni bai yi rifarin ciwon zuwa ga Allah ba sai ya danganta abin amma sauran duka wanda yake shiryar da ni idan na ɓata. wanda yake warkar da ni idan na yi rashin lafiya wanda yake ciyar da ni bai ce wanda in ya samu eh, cuta shi ke yi mun ba a hece wa idamari to duka yana daga cikin ladabin magana yake da suka je wajen fawaja da abdan Allah ce sai annabi Musa da yaran shi Yusha ibn Nun sai suka samu abdan wani bawa na wani bawa min ibadina daga bayina wani bawa daga cikin bayina in ji Allah wannan kusan malamai su yi ta saɓani shin khidir annabi ne ya dace a ce masa annabi khidir shi annabi ne ko kuma wani bawa ne na Allah kawai malamai sai suka rabu waɗansu suna ce annabi ne waɗansu suka ce based on wannan ayan da Allah sai ce fa wajada nabiyan min anbiya'ina ko fa wajada rasulan min rusulina amma yace fa wajada abdan min ibadina wani bawa ne na Allah kawai wanda Allah ya ɓoye shi ya bashi ilimi kawai ya bashi ilimi atainahu rahmatan Allah ya ce mun ba shi wata irin rahama min indina daga gare mu mutum ne mai tausayi yana da rahama sannan ana iya cewa ilimi ma rahama ne na Allah wanda Allah yana so ya masa rahama sai ya ba shi ne ilimin sanin halal da haram a haram da halal wa'allamnahu Ba wannan kuma mun sanar da shi milladuna daga gare mu ilman wani irin ilimi daga gare mu ne muka sanar da shi waɗansu suna cewa Allah ne ya insolin masa ilimin ya ba shi ilimin ya sanya mai ilimin a zuciyarsa duk da cewa kai ma in ka nemo ilimi ka ba a ce ka Allah ya ba ma wane ilimi sani amma malamai anan sai suka raba ilimi guda biyu suka ce akwai ilmun muktafa ilimin da kake fafatawa ka yi wahala ka samo shi eh ka yi frog jump ka yi kneel down ka sha bulala ka yi wahala wajen karatu da cin jarabawa da maimaita da spill over da carry over kai ta fama da ƙyar ka sha wahala gun lecturori ka sha wahala gun supervisors ma malam da suke supervising in project ɗinka ka sha wahala gun wani ta kada kai ai ta wahala to ana ce ilmun muktasar, ilimin da menene ƙoƙarinka ne ya baka shi akwai ilmun ladunni ilimi da shi daga wajen Allah ne kawai Allah yake jefowa bawa irin wannan ilimi kama annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga annabi ai baya iya rubutu bai iya karatu amma kaga Allah yana turo mala'ika ne yana masa menene eh yana masa yana sanya masa ilimin a zuciyarsa amma inda Allah maɗaukacin sarki ya bayani ayan nan da muka karanta la tuharrib bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana inna alaina jam'ahu wa qur'ana ya muhammad za mu taro maka qur'anin gaba daya mu tattaro shi mu sanya maka shi a zuciyanka kuma inna alaina bayanahu sannan sanin bayanin qur'anin da tafsirinsa da fassararsa duka za mu nuna maka daga baya duka ba za mu nuna maka shi yasa annabi ba wanda ya zo ya koya masa sai turu revelation na eh, jibrilu yake saukar masa shi yasa da akwai wanda yake koya manzo Allah Qur'ani ko inda annabi yake zuwa daukan karatu da musulkai sun tuhume shi cewa wancan ne ke koya masa abubuwan da yake yi duk da cewa ba wanda ya koya masa amma suna cewa lisanul ladhi yulhiduna ilaihi ajamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin suna ta annabi ne wani ne yake zuwa ya koya annabi sai ce ku duba Qur'anin larabci ne amma wanda suke tuhuma yake koya annabi fa shi ba ba bane kuma amma ya koya masa wai larabcin da kuma ya fi ƙarfin su laraban su kawo shi inda gaske ne ta ya za a yi haka ta ya za a yi haka a takaice suka samu wani bawa da muka ba shi rahamar mu inji Allah muka ba shi wani ilimi daga gare mu inji Allah ilmun ladunni na'am قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال فتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تفتح تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا نعم to yanzu an zo makaranta e, sabon ɗalibi ya iso ya tarar da ne malami ga khidir yanzu malami ga annabi musa kuma ɗalibi daga nan an daina maganan yaron nan yaron nan yanzu annabi musa da sibir kawai annabi musa da sibir an daina yaro maganan yaron nan eh, hadimin annabi musa tunda da ya je ya nuna ga inda kifi yake shi kenan na shi kistan yanzu ta tsaya a nan ta yanzu ga malami qala lahu musa sai annabi musa ɗalibi kenan sai ya ce ma malaminsa hal attabi'uka akaramaka lahu shi zai iya enrolling cikin wannan makarantar taka yanzu yana so ya sanya ake enrolling ya ake shiga cikin makaranta shin akaramaka lahu kana gani shin zaka bani dama umika a matsayinka na malami na mai karantar da ni in shiga wannan makarantar taka ala an tu'allimani akan shara'in ka koya mun ilimin da Allah ya sanar da kai amma rusdan ilimi na shirya hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusdan ilimi na shirya wanda zai shiryar da ni nake so duniya na ta yi kyau kiyama ta ta yi menene ta yi kyau ba ilimin da zan samu duniya kawai babu lahira a ciki ba a'a ilimi na shirya nake so ilimi na shirya yasa duk wanda ya rayu ya nemi wani ilimi kawai wai na cin abinci banda ilimin shirya ya zai shiryu ya bi tafarkin Allah ya zai shiryu ya zai yi kaza kan shirya ya bi shiryar Allah ya tsira har gobe kiyama to wannan da sauran shi idan mutum ya rayu bai nemi ilimin shirya ba akwai matsala halal da haram ba ka sani ba ilimin kasuwanci baka sani ba yanda ake karanta qur'ani baka sani ba me Allah ke nema daga gare ka baka sani ba ya ake sallah baka sani ba ya ake ya ake kaza komai addini nan baka sani ba sai ilimin cin abinci sai ilimin neman abinci ilimin cin abinci ilimin sana'a ilimin kasuwanci mutum daga nan sai ya ga wani layi a china inda ake inda ake harka sai ya gaya maka irin kayan da za ka sayo waya kawai za a sayo masa za a buga masa to muna nan sai na fa zincawo waje kaza kaza me ka gane yake ci a nan najeriya ce a ah, ka ku sayo kaza ku sayo kaza kaza ne mai ci a yanzu zai iya komai ya alamuna zahiran min hayatid duniya duk wani abun duniya an sani yanda kobo da sisi da taro za su shiga amma wahum anil akhirati hum gafilun abinda ya shafi lahiran su yanda za ta yi kyau ba su sani ba inji ji Allah kaga irin ilimin da ya nema ilimin shari'a shari'an Allah sanin dokokin Allah ilimin shari'a to kaga yanzu ya nemi kenan zai iya samu yayi enrolling akan wannan bangaren yadda ilmumukan suna da ya sani amma shi na shari'a yake so ilimin shari'a yanda za ka shiga university ka samu department department wato amma shi na shari'a yake so qala sai shi mai makaranta kenan malami babban malami mai koyarwa khidir yace eh innaka lan tastati'a ma iya sabara yace eh amma fa ba za ka taba iya hakuri da ni ba za ka iya taba hakuri da ni ba saboda shi ilimin annabi Musa alaihi salam ilimi ne muktasab ilimi ne da ya sani open one shi kuma ilimi sa ilmul ladunni ilimi ne wanda ya zo masa daga daga Allah ilmul ya san ilmul baɗin ilimi na na abunda ya ɓuyan ma annabi Musa shi annabi Musa ilimi ne na zahiri ya sani na zahiri ya sani abinda zai ga annabi Khidir yana yi shi a zahiri da yadda Allah ya nuna mai barna ne shi kuma a yadda abun yake a can a fassaran shi in ya fassara masa barna ba ne da wanda ya san ilmul zahir da wanda ya san ilmul baɗin ba za a daidaita ba ba za a daidaita A nan musa ilmul zahir din Allah ne ya bashi shi ma annabi khidir din ilmul ladunni din Allah ne ya menene ya bashi to bambancin irin ilimin da suke da shi din yana ganin annabi Musa ba zai iya ba ba zai iya haƙuri da shi ba ba zai iya haƙuri da shi ba kuma ka san annabi Musa yana da zuciya haka eh, yana da zuciya ta fata an gari ka san ya taɓa naushe wani baƙiƙe eh, da ya shiga gari sai ya samu waɗansu mutane guda biyu ah, mazaje suna faɗa fastagatahu alladhi a ah, min qaumi ka alal ladhi min aduwihi ko wanda yake bangaren annabi Musa banu Isra'il yana bugawa da wanda yake bakin ne yan bangaren Fir'auna sai dan bangaren kabilan annabi Musa ya nemi taimakon annabi Musa akan wancan wanda yake dan kabilan Fir'auna fa wakazahu Musa fa qada alaihi Musa ya kai mai wani irin naushi ma malam sai ya gama da shi ya kashe shi ya kashe shi yana da wannan sai yace innaka lan tastati'a ma iya sabara kaga malami ya fara nuna masa ga condition sharuɗan shigan makarantar shi sai da hakuri sai da hakuri kuma duk neman ilimi haka yake za ka sha zabga za ka sha bulala za ka sha kneel down za ka sha tsallen kwaɗo za ka sha menene abubuwa da ya gasu na wanda ake a makaranta na ladabtarwa kuma kaga annabi Musa ya zo da girman sa fa da girman sa karo nan da ake dan sawa din kaga a primary yara ne ai ko ya taso ma ba za ka mai da shi saboda kananan yara ne amma kaga abin da kake applying a nan secondary school ya yara primary ai ba za ka yi applying din shi a university ba za ka yi applying din shi a university ba cikin university masu zuwa su yi digiri a wani soja a ciki akwai ɗan sanda a ciki yawa tuƙewa ya yi akwai wani shi ma ɗan abin nan ne da ƙyar ya tuba daga barin ta'ata aka samar mai admission duk za ka ga mutane ne wanda suna da shekaru wani kace za ka sa shi waɗin ɗan gwane gwane ba zai ma ba a ce haya institution haya haya su sun ɗan tsallake wajen sai dai a yi ta ba mutum kawai kari over shi ne ɗan abun nan ɗin kawai inda za ka wuce Allah ubangiji ya rufa mana asiri sai ce innaka lan tastati'a ma'iya sabaran yace dalilin da yasa nace ba za ka iya haƙuri da ni ba saboda ba za wa kaifa tasbiru ta ya za a yi ka yi haƙuri alama lam tuhibbihi kubran akan abin da kai baka taba jin labarinsa ba taba ganin shi ba baka taba jin shi ba duk za ka gan shi a wajena abin da baka taba gani ba baka taba jin shi ba baka taba jin labarin shi ba duk zaka gani wani abun in na yi shi kai a wajen ka barna ne annaba za su ga barna an saba Allah su yi shiru ba za su haƙura ba ba za su haƙura akan barna ba sai sun yi magana duk yadda aka buga ya ce to za ka rika karo da irin waɗannan a karatuna da kai da makaranta ta ya ka gani qala sai annabi Musa ce satajiduni insha Allah wala taqulanna li shay'in kenan inni fa'ilun zalika gadan illa an insha Allah kun san mu yi a can ko tarbiyyar da Allah kada ka yadda ka ce ma wani abu za ka yi shi baka ce insha Allah kaga yayi wato in kace insha nan ko da kai Allah ba zai kama ka da laifi ba saboda haka shi yasa za ka ga wani ko kun yi alkawari in ya san ba zai cika ma ba ya rika insha Allah insha Allah sai a a fa kada irin insha Allah nan ne ka san ba za ka yi ba ka zo abin nan sai annabi Musa ce qala ce satajiduni za ka same ni insha Allah amma in Allah fa ya yarda sabiran mai yawan hakuri kuma wala a'asi laka amran ko ba zan taba saba maka wani umurni ko al'amari in kai shi ba da ka bani umarni duk wani umarni da ka bani ba zan saba maka ba ka yadda eh ka yadda eh kaga yayi signing form an cika yayi signing kenan sai yace maka ka yadda eh kana yace to fa in ka ni in ka bi ni yayin da nike karantar da kai duk abin da ka ga nayi ko na faɗa falatar alni kada ka yadda kai katsalandan ka tambaye ni me yasa kai kaza why me yasa kai kaza me yasa kace kaza kada ka kuskura ka tambaye ni an shay'in game da duk wani abun da ka ga nayi ko na faɗa kada ka yadda ka tambaye ni hatta uhdisa laka minhu zikran sai ni da kaina na faɗa maka sai lokacin da ni da kaina na faɗa maka amma ba na so ka rika interfering kana datse ni kana shishigi ba na so ka daina interrupting kana interfering sam duk abin da ka gana duk yanda ya baka mamaki ka bar ni sai ni na gaya maka da kaina ka yadda yake ya yadda ka yadda yake yadda yake mu shiga aji فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترحقني من أمري عسرا نعم فانطلقا سيسك كام حيا wannan neman ilimi ne na practical suka fita practical ne za a yi shi a aikace sai suka fita suna tafiya a gaba a kan gaban wannan tekun majma'ul baharai ne suna tafiya a kan gaba suna tafiya suna tafiya suna tafiya sai can sai suka hangi jirgin ruwa yana zuwa suka tsaya a tashan jirgin ruwa su masu jirgin ruwan suna ganin annabi khidir sai suka gane shi in kaje cikin sahihul bukhari sun gane shi saboda sun saba menene a harka a kan teku jigilan kaya da tsallatar da mutane kullum road ɗinsu ne hanyar su ne suna ganin annabi sun suna wuce sun san shi suna ganin suka ta ah, ga akramakan lahu ga akramakan lahu sai suka tsaya shi kuma ga bako tare da shi da akramakan lahu bismillah karmakalla suka samu sojin zama girmamawa saboda sun san shi malami ne bawan Allah ne sun sha haduwa da shi idon sani ne a gare su saboda haka ko sisin malam ba su karba ba ko sisin malam ko ba malami ka zai hau mota ka karbi kuɗi duk da ana fama da taki ne da za a karba da ce akan makalla ka rabi ka rabi mun ya ta rabin amma shi wannan gaba ɗaya ne <laughs> fata an gane sun san shi to kaga ai dole bakon shi ma abokin tafiyan shi ma ya ci menene tsarkaci suka zauna lami lafiya suna cikin tekun sun kusan zuwa inda za su sauka hatta idza ba fi safina har suka hau wannan jirgin ruwan ƙaha sai annabi Musa ya ga Khidir annabi Khidir sai ya ja wani katako da yake planki planki ne ake har hadawa a buga sai ya kama wani katako aka sai ya ja shi ya balla shi mai tsawo in wani planki ma mana ya ɓalla shi kawai sai ya bar wajen a buɗe yadda ruwa ma zai iya shiga ciki kala sai annabi musa ya ce akara makalla <laughs> akarakta ha yanzu bayan Allah nan su ɗauke mu kyauta da darajawa da mutuntawa da kimantawa ko sisi ba su karɓa ba da martabawa amma aka rama kallawa kai ka zo ka tsalle musu wannan filanki ka huda jirgin kenan wato ruwa ya shiga litukurika ahlaha ka halakar da sauran jama'an da ke ciki kenan da su waɗannan bayan Allah masu jirgi a a a laqad ka shay'an imran gaskiya ka zo da wani abun kyama gaskiya wannan aikinka abun kyama ne mummunan aiki ne aka maka mummunan aiki ne mummunan aiki ne kun ga an fara samun clash na knowledge ko shi wannan ya san dalili shi ko wannan a zahiri barna ne shi kuma annabin Allah ne dama annabin Allah bai ganin barna an yi zalici an yi abin nan yi shuru, duk mai da'awa duk mai faɗin gaskiya ina fata an gane ko to kun ga ɗalibi dai ya fara saba ka'idojin makaranta ko ba haka ba ƙala sai malamin nasa yake khidir alaihi salam yace alam aqul dama can ban faɗa ba kaga bai ce alam aqul laka ba dama ya ce ashe da can ban faɗa ba ban ce ba in general kenan dokan makarantar ne innaka kai din nan lan tastati ama iya sabaran ba za ka taɓa iya haƙuri da ni ba dama ban faɗa ba na faɗa a baya hmm? kala sai annabi ah, musa alaihi salatu Makalla, eh, akramaka Makalla. Na allah la ne da allah a yafe mu eh, kar a zarge ni kar a zarge ni amun uzuri bima nasitu sakamakon mantuwa ka san ɗalibi na mantuwa akramaka allah eh dokoki in sun yawa wani sai ka manta wani na manta na manta kuma ai ko Allah ma ya ce ai rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana to la tu'akhizni bima nasit kar makalla kar a zarge ni kar kai blaming dina bisa abinda akan abinda nayi bisa menene bisa mantuwa wala turhiqni min amri utran akramaka Allah kuma kar ka tsananta al'amari a kaina kar ka tsananta mun sakamakon wannan abin da nayi wataƙila punishment mai tsanani ya biyo baya aka rama kalla a sassauta a yi haƙuri a yafe a mun uzuri kuskure ne mantuwa ne a manci aka rama kalla kar a tsananta abun kar a ɗauke shi wani iri ina fata an gane kar ka tsananta mu kaga malami kan malami ya zama to mai ne mai haƙuri da yafiya da afuwa da karɓan uzuri a wajen mai wajen abin nan shi kuma ɗalibi ya ce ah ya zan akar makala ya zan gabar na ƙarara uni shi ko bai ja ba akar makala na manta a yi haƙuri mantuwa ce ba abin da ba ta sawa sai yanzu an shiga darasi na farko an shiga darasi na farko shine akan wannan jirgin ruwa sa Allah lokaci yayi in Allah ya raya mu gobe darussa uku tafi uku kawai aka yi annabi Musa sai kasa hakuri aka aka sallame shi <laughs> daga makaranta kuma shi ya ce in yi a sallame ni shi kuma malami ya cika mai alkau in yi a sallame ni ba malamin bane ce zan kore ka in ka shi da kanki ya faɗa to za mu ji darusa na biyun gobe in Allah ya kai da na uku da na biyun da na ukun da kuma yanda aka sallame shi din aka zo aka masa sharhi kuma daga baya Allah ubin ya mana muwafaka Allah ubangiji ya nuna mana goben lami lafiya so lokacin namu har ya tafi za mu karanta tambayoyi yau muna da tambaya guda guda hudu tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum Allah ya saka malam da alkhairi Allahumma amin jiya jiya mana yace matar mutum a duniya ita ce a aljanna kai mun wuce hurul ini din nan wai mai tambaya din to jiya jiya na faɗa to a to in haƙuri yake ta yi da ita fa saboda dalilai ita kuma matar da aka sake waye mijinta aljanna Allah ya sa aljannan firdausi ta zama to makoman mu duka Allahumma amin thumma amin wa jazakallahu khairan to akramaka Allah babu shakka hadisai sun tabbatar matar mutum in ta mutu a hannun namiji na ƙarshe mu ɗauka ta yi aure auren ya mutu ta auri wani na biyu ya sake ta Ta auri wani na uku ya sake ta Ta auri wani na hudu misali sai ta mutu a hannun na hudun sai Allah ya kaddara mata shiga aljanna shi ma Allah ya kaddara mata shiga aljanna to za ta zamanto matan na hudu ne domin daga kanshi bata sake yin me ba bata sake yin aure ba saboda haka ba na farko bane ba na biyu bane ba na mijin karshe da ta mutu a hannun shi in kuma ya yi ta haƙuri da ita yana da lada dama aure haƙuri ne ai in ai ka ce ka gani kaman baka ka ji kaman baka ji ba dama auren haƙuri ne ai ke rike shi haƙuri ne ke rike shi in an ce haƙuri ba zai rike aure ba ai ka rika aure kenan har nan gaba ka zauna kai kaɗai haƙuri ake yi malam haƙuri ake sai aka yi muka girma muka samu iyayenmu tare ga sunan shekarunsu saba'in saba'in mun ka ba a samun guroji ba a samun faɗace-faɗace ana samu haƙuri ne yanzu wani za ka ga wani yana wucewa a nan ka ce salamu alaikum wa ta'ala ah, ku gaisa a hawa da kwana bi ina da biya lafiya kana ya iya da ce wallahi sumul lafiya kalau kila inda yake nan bata karya mai bata dafa mai abun kari ba Gina jina aka yi aka fito amma ne zai ce lafiya kalau sumul wallahi ko sai ya tsaya ga maka kare wallahi kare ka la sallahi inda nake nan ban karya ba ban karya ba ai ni ina ina tare da jidali ina tare da kaza wallahi ran da ta fita ka ka wata haika ga ita kuma wancan akwai abin da ya rage ta da wancan kuma ita tana da wannan quality din dole haƙuri ake kai ma idan aka kalle ka abubuwan da ake haƙura da kai Allah ne ya san yawan su ma ina ne ya san yawansu wannan shi ne kun ga shi yasa matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi gaba ɗayan su aka ce ummahatul mu'minin kaga aka haramta ma wani ya aure su musamman na na Aisha manzon Allah ya rasu sana da 17 years old she was 17 years old kaga ai da za a yi roshin sahabai su aure ta saboda karama ce ga ilimi ga basira amma aka ce gaba ɗayansu yadda ba za ka auri mahaifiyarka da ta haife ka ba haka Allah ce wa umma wa wa umma menene wa azwajuhu ummahatuhum aka ce matan manzon Allah yinsa gaba ɗaya iyayenmu ne iyayenmu mata saboda irin wannan ɗin kar wani ya aure ta ta zo kuma ta je aljanna ba tare da manzon Allah za ta zauna ba domin Allah ya ba su zaɓi lokacin da suke ɗan matsawa annabi kasan mata irin abubuwa ana kawo ganima ana kawo zakka ya kamata irin su diamond su gold din nan su ma a rika ba su suna sawa suna haske suna kyalli a rika cewa matan ka irin zamanin mu da ah, modern terminology first lady ko in kana shugaba a kira matanka a kira matanka ne first lady in kana gwamna a kira matanka first lady in kana shugaban kasa a kira matanka first lady to annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba ne na duk duniya ya kamata matan shi su fi kowa sa kayan kyale-kyale suka dan rika irin wannan mitin din fa sai Allah ce kai kira ku ya Muhammad Allah ce ya ya nisa annabi ko hmm. a'a kulli azwajika in kuntunna turidna al-hayata duniya. dunya وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراها جميلا in duniya kuke so da kyale-kyale ku yi ado ku rika haskawa a ganku a ce matan manya to ba da ni za a yi wannan ba Allah ce kira su ka ce in wannan suke so to su zo ka ba su amma wa sarrihunna sarahan jamila ka sake su ka rabu da su sake mai su je a je a duniya da kawarta wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati kunna ajran azima idan kuma Allah da manzansa kuka zaɓa da lahira ita ce aljanna to Allah ya tanada muku lada mai girma a aljanna inda za ku yi adonku yanda kuke so a aljanna sai kuke so me kuka zaɓa? suka ce mun zaɓi Allah da manzansa to aka ce to babu gol daga yau shuru shuru babu gol babu wani ado babu kyale-kyale to shine shine malaman fiqh suka samo a talaku alkhiyar talaku sakin zabi eh zo wance zo kin dame ni ko zuwa dubai ko auren ki ki zaba take na dubai zuwa dubai ta ta sabu ita ce a ah, na zabi aure na to kenan ba maganan dubai a yi zaman aure kasawo sai su fitine ka za su rika zuwa dubai kasuwanci abun da yawa sai ka baka wannan zaɓi Allah ban ya mana muwafaka yawa na ansa dukkan dukkan tambayoyin guda biyu Allah ban ya mana muwafaka tambaya ta gaba assalamu alaikum Allah ya karɓa ibadan mu Allahumma amin kuma ya gafarta mana zulubanmu amin malam ga sadakan alkur'ani guda biyu na sadaukar da iyayena Allah ya ƙara musu imani da lafiya a kuma ya yarda da mu ko ya yarda da mu duka Allahumma amin Allah ya yi albarka Allah biya bukata Allah Ubangiji ya karɓa mana tambaya ta gaba tana ce assalamu alaikum rahmatullahi barkatu Allah ya ƙara mana hikima ya ji ɗan iyaye da rahama Allahumma amin malam dan Allah wai akwai annabi ɗaya da ya taɓa marin mala'ikan Allah shi ne annabi Musa ɗin nan da muka yi maganan shi yanzu ina jin sai da idan shi ma ya fita kisar ta zo a hadisi ingantacce cikin sahihul bukhari ina fata an gane a mala'ikan ya mare shi ko sai da ya rikide ya zama mutum ina fata an gane amma tabbata ya mare shi shi ce ɗan malam an amsa wannan tambayan karka wuce nan karka wuce nan ya mare shi ya mare shi shi kenan yawa ba zai ƙara maka komai a abin nan ba zai rage ka da komai ba a sallan kuma zamanin annabi musa ne annabi ne an yi zamanin shi ya wuce ko ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi hmm. idan gasa aka ba ku kaje kashi gasan to ka zo ka nuna mu abin sanya za a yi sai tambaya ta gaba a wannan yake kuma ina son addu'a a ga ‘yan uwa Allah ya biya mun bukatun alheri da nake nema don Allah kamar aure da kuma aiki yaushe kuma za a fara tahajjud a wannan masallacin to Allah ubangi ya biya maka bukatunka na aure din Allah ubangi ya baka aiki ya sanya albarka a ciki da auren da aikin duk in suka samu za a fara tahajjud yau ne a wannan masallacin kuma karfe ɗaya ake farawa a karfe uku na dare Allah ubangi ya karba mana Allah ubangi ya yi albarka abin da ya sauƙaƙa kenan Allahumma izzal islamal musulmi. muslimin wa dhilla shirka al mushrikin ودمر آداءنا وآداءك وآداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين أرحم الراحمين اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين muna roƙon Allah bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula Allah ubangi ya datar da al'umman musulmi daren lailatul qadari Allah ubangi ya cire mana kasala da lalaci a jiki Allah ubangi ya ba mu ikon yin ayyukan da za mu samu yardan Allah ya ba mu ikon yin ayyukan da za mu samu aljanna ya ba mu yin ayyukan da za su haramta wa jikunan mu ga wutan jahannama Allah ba mu ikon ayyukan da Allah zai yarda da mu ya gamsu da mu ya yi farin ciki da mu Allah biya mana mu duk abin da wani musulmi zai roƙa na alkhairi a dararin goman ƙarshen nan da yinin su gaba ɗaya Allah ubangi ya karɓa Allah ya karɓa Allah ya karɓa duk wani sharri da musulmi zai roƙa Allah ya kare shi daga gare shi Allah ubangi ya karba Allah ya bamu wannan kasan tamu mai albarka zaman lafiya Allah ya bamu kwanciyar hankali da ƙaruwan arziki da yalwan arziki shugabannin da Allah ya zaɓo mana daga sama har gwamnoni Allah ubangiji a wannan watan da waɗannan bakunan mu da muke azumi da su muke zaune a ɗakin Allah a cikin wannan wata mai alfarma Allah ubangiji ya shirya mana su Allah ya yi musu jagora Allah kada ya basu da dabarun kansu Allah ubangiji ya nuna musu hanya ta farki madaidaici Allah ubangiji ya azurta su da mataimaka nagari ya Allah mun roƙe ka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula irin fitinu da musibu na garkuwa da jama'a da ƴan bindiga da kashe-kashe ya Allah mun roƙe ka daga bayan wannan wata ya Allah ka yaye mana su Allah ka mai da su su zamanto tarihi da ahadith wanda za a faɗe su waɗansu shekaru daban Allah wanda suka rasa rayuka a wannan hanya ta farkin nan Allah ka sanya su shahidai ne wanda suka rasa dukiyoyi Allah ka bayar musu ninkin ninki ka sanya taki na ya rabbal alamin su ma masu wannan barnan da ta'asar ya Allah su ma ka ne Allah kada ka bar su su mutu a wannan halin Allah kai mai yalwar rahama ne kai mai jujjuya zukata ne mukallibal qulubi ne Allah ka jefa musu rahama a zukatansu Allah ka jefa musu tausayi ka jefa musu imani ka dawo da su akan hanya su yi sulhu da kai su yi sulhu da iyayensu su dawo cikin al'umma su samu albarkan iyayensu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin يا رب wa يا ارحم الراحمين wa اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك habibika muhammad. وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين